gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya mai da martani kan zargin da ma'aikatan makarantar ramar polytechnic suka yi na zargin gaza biyan su albashin watanni shida zuwa bakwai sakamakon tantance ma'aikatan jihar da gwamnatin jihar borno ke ci gaba da yi a halin yanzu gwamnan ya da mai da wannan martanin ne a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin bana a zauren majalisar dokokin jihar borno a farkon makon nan ne dai ma'aikatan makarantar ramar polytechnic din suka zargi gwamnatin da wani bakarkashiya na yakin biyan su albashin su har na tsawon watanni shida zuwa bakwai a wani taron manema labarai suka kira a garin maiduguri yankin wanda hakan ya sa gwamnan ɗaukan wannan mataki na bayyana al'umma irin halin da yanzu hakan ake ciki a wannan jiha ya ce game da wannan koke da ma'aikatar rama din suka yi a 'yan kwanakin nan na ga cancanta in fito in bayyana jama'a zahirin gaskiyan abin da ake ciki. As of June 2016, the total workforce of Borno State was 27,368. ya ce daga watan yunin 2016 ana da yawan ma'aikata 27,366 wadda kuma suka kara da waɗanda suke rike da mukamin siyasa da ɗalibai da ma malamai. A total number of 18,300 and 66 civil servants were cleared and paid. This number represents 80% of the total workforce. Ya ce yanzu haka an tantance ma'aikata 18,366 an kuma biya su. Wannan ne kuma ya kwashe kashi 80 cikin 100 na ma'aikatan da ake da su a wannan jiha da aka riga da aka kammala da su yanzu hakan. Ya ce akwai ma'aikata 3,441 da suke da matsaloli daban-daban wanda ba su wuce kashi 12 bane kawai cikin ma'aikatan da ake da su a jihar. Ya ce na san irin matsalan matsalolin da zan iya fuskanta kuma a shirye yake na tari kowane irin matsala da kan iya tasowa kuma na san wasu tsiraru ne kawai ke kokarin tada mana hankali amma hakan ba zai sa mu yi ƙasa a gwiwa ba. All the tertiary institutions across the length and breadth of this country, Borno State government is one best and I challenge Ya ce duk cikin makarantun gaba da sakandare da ake da su a tarayyar Najeriya, jihar Borno ne ke biyan albashi mafi kyau kuma na umarci kowane ne ma da ya kare ta ni idan ba gaskiya bane wannan batun. Ya ce yanzu haka muna biyan naira miliyan 133 kowane wata ga makarantar Ramat Polytechnic kadai. In the biometric exercise, a driver of one of the top government officials sitting here was earning 96,000 naira per month. Ya ce a cikin wannan tantancewa da muke ci gaba da gudanarwa yanzu hakan, direba kawai na ɗaya daga cikin mutanen da ke aiki da ni a tare da gwamnati na karɓar naira dubu casa'in da shida a wata a matsayin albashinsa. Ana ma biyan sa duba kuɗin jarabawa kuma kuɗin bincike irin abin da dai ake biyan sauran malamai a matsayinsa na driver. Staff of Ramat Polytechnic across the board were enjoying those allowances. Ya ce dukkanin ma'aikatan Ramat Polytechnic na karɓar irin waɗannan allowance allowance ɗin. Ya ce ce ina tabbatar muku cewa zan yi abin da ya dace ko ma menene zai faru. Kuma Baba Shuwagwani shine shugaban gamayyar waɗannan ƙungiyoyi da ya shaida manema labarai cewa su yanzu hakan a shirye suke tsaro a ladadaka na dukkan mataki da gwamnatin za ta ɗauka a kansu. Abin da su suka yi ba mu amince ba suna da wata manufa in ba haka ba wannan abun ya kamata ya kare yanzu ba gaskiya ne ko kaɗan a cikin abin da ya sa ba gaskiya mu rubuta ma ssd mu rubuta head of service mun je kuma wajen da eh, tantancewa din ana ɗauke mu kamar yara ne ba mu san komai ba so gwamnati mun san cewa gwamnati tana da wata manufa in ba haka ba me yasa ba za ba mu Eh, dama mu gan gwamnati ba yanzu mun ba wa gwamnati kwana 21 to kamar tsawon wata nawa ne rinka ne waɗanda ma'aikatan ku da ba su samu albashi ba har sa ku fito kuna kuka din akwai wanda ba su samu ba wata bakwai akwai wanda ba su samu ba wata shida akwai ma wanda aka biya su na wata biyu kuma aka dakatar dukansu suna ciki. Kwamrai Baba ni kenan shugaban gamayyar kungiyoyi da kuma ma'aikata da ma malamai da ke aiki a makarantar Ramad da ke garin Maiduguri ke bayani game da gaza biyan albashin watanni shida zuwa bakwai da ya ce gwamnatin jihar Borno ta ki. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya